Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja kan mita shida ashirin da da biyar sai kuma kan yanar gizo a sashen hausa.com ko voahausa.com. Haka kuma za ku iya samun mu ta gidan rediyon amfani fara'a da lol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulra'uf zan gabatar daga nan Abuja don kalubalen Virus da ya sa aka rufe wasu sassan helkwatar mu a Washington DC. Shirin na musamman na kunshe ne da rahoto daga jamhuriyar Nijar kan tsama hannu da kasar Faransa ta yi akan kuɗin bai ɗaya na iko ta Afirka. sai batun corona virus da har yanzu take kasa take dabo a jihar bauchi akwai hira ta musamman da sanata adamu muhammad bulkacuwa akan koke da ɗaliban najeriya da ke kasashen waje suka yi akan batun biyan kuɗin killace su idan suka dawo gida najeriya sai shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridun kamaru amma duk kafin nan sai a dakaci labarin duniya jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'ai a Khartoum babban birnin Sudan sun ce yawan cin zarafin mata da yara mata a cikin gida ya karu a lokacin da aka takaita zirga-zirga sakamakon annobar cutar COVID-19. Sulaima Alkhalifa shugabar ofishin da ke sa ido akan harkokin jinsi a ma'aikatar kula da jin daɗin rayuwar al'umma. Ta ce ofishinta ya shigar da bayanan rahoton cin zarafi da ya shafi jinsi a cikin gida guda 42 ciki har da fyaɗe da dukan mata da yara mata a Khartoum da kuma wasu garuruwan a faɗin Sudan a cikin watan da ya gabata. bayanan cin zarafin na zuwa daga ko'ina a fadin sudan amma galibi sun fi zuwa daga birnin khartoum kuma yawanci cin zarafin da ya faru a cikin gida ne an samu inda aka ɗaura wasu aka kuma kulle su a wani ɗaki mun kuma san akwai wasu abubuwan da suka faru da basu iso kunnuwan mu ba abinda alkhalifa ta faɗa kenan a shirin south sudan and focus na murya amurka a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba omar albashar da ya yi tsawon shekara talatin yana yi babu wasu dokoki da za su kare mata da yara mata lamarin da ya jefa su cikin yanayin da za a iya cin zarafinsu a tsakanin iyalansu. Wasu gwamnonin jam'iyyar Republican guda uku na miƙa tayan sauke babban taron jam'iyyar na shekarar 2020 a jihohinsu idan gwamnan jihar North Carolina bai amince da bukatar Trump ba, wadda ke nema a buɗe harkoki a jihar don a gudanar da cikakken taro. Gwamnonin jihohin Florida da Georgia da kuma Texas dukkaninsu sun ce za a iya gudanar da babban taron a jihohinsu. Taron wanda za a tsaye da Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa karo na biyu. Ana sa ran yin shi a birnin Charlotte da ke jihar North Carolina ranar 24 ga watan Agusta. Amma gwamnan Roy Cooper na jam'iyyar Democrat har yanzu bai ba Trump tabbacin za a buɗe harkoki a jihar baki ɗaya ba zuwa lokacin saboda matakan da aka ɗauka sakamakon cutar coronavirus. Yayin da annobar cutar COVID-19 ke janyo bukatar ɗaukar matakin gaggawa a ɓangaren lafiyar kwakwalwa. Wani shiri da aka tsara ta hanyar tura saƙon karta kwana don taimakawa mutanen da ke fuskantar wata damuwa na ƙara faɗaɗa shirin cikin sauri wanda ke neman ƙara harsuna hudu a tsarinsa nan da shekara biyu da rabi. Tun daga farkon watan Maris, layin wayar tura sakonnin da ake kira Crisis Text Line da Turanci ya samu ƙarin sakonni da kashi 40 cikin 100 daga mutanen da ke nema a taimaka musu saboda suna fuskantar matsanancin kadaici, fargaba, damuwa da kuma tunanin kashe kansu. A yanzu haka dai harshen Turanci shirin ke amfani da shi a Amurka da Kanada da Birtaniya da kuma Ireland. yadda bukatu ke karuwa sakamakon cutar covid-19 cutar da coronavirus ke janyowa sun sa an rage tsawon lokacin da za a faɗaɗa shirin da rabi Ƙungiyar da ta ƙirƙiro Crisis Text Line yanzu tana shirin ƙara harsunan Spaniyanci da Portuguese da Faransanci da kuma Arabiya. Gwamnatin jihar Minneapolis ta sallami wasu 'yan sanda su hudu da ke da hannu a kaman wani Amurke baƙar fata da aka yi ranar Litinin wanda ya mutu bayan da wani ɗan sanda ya danna wuyansa da gwiwa. Wani da ke tsaye a wurin da lamarin ya faru ya ɗauki hoton bidiyon ya kuma sanya shi a kafofin sada zumunci kuma nan da nan ya bazu a faɗin ƙasar. A shafinsa na Twitter, magajin garin Minneapolis, Jacob Frey, ya rubuta cewa sallamar jami'an 'yan sandan shine abin da ya dace. Sunan mutumin da aka kashe George Floyd Rundunar 'yan sandan Minneapolis ta ce Floyd ya yi kama da wani da ake nema ruwa a jallo bisa zargin aikata laifin yin amfani da bayanan wasu. Kuma rundunar ta ce 'yan sandan sun yi abin da suka yi ne bayan da Floyd ya ki yarda a kama shi. Rundunar dakaran Amurka da ke Afirka da ake kira AFRICOM a takaici. ta ce a kwanan nan rasha ta tura wani jirgin saman yaƙi zuwa libya don ya taimaka wa sojojin ragin da gwamnatin rasha ke ɗaukar nauyinsu waɗanda ke faɗa da dakarun gwamnatin libya da majalisar ɗinkin duniya take goyon baya jirgin saman na rasha ya isa sansanin sojan aljufra da ke libya daga sansanin sojan rasha bayan da ya tsaya siriya inda aka canza mashi fenti a cewar africom ranar talata ana sa ran jiragen saman yakin za su taimaka wa sojojin kwantaragen rasha da ke karkashin kamfanin wagner group na rasha waɗanda ke taimakawa ɓangaren dakaran janar khalif haftar da ake kira lna a takaice a faɗan da suke yi na ƙin amincewa da gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar To madalla A baya-bayan nan kasashen Afirka ta yamma suka amince da yarjejeniyar kuɗin bai ɗaya wanda zai kawo musu sauƙi wajen cimma burinsu na yin amfani da shi a kasuwanci mara shinge da suka amince da shi a nahiyar Afirka amma kwatsam sai kasar Faransa ta ce ta tsama hannunta daga amfani da kuɗin sefa waɗanda kasashen renon Faransa ke amfani da shi a yanzu. Wani abu da ƙwararru a fannin tattalin arziki suka yi nazari a kai a wannan rahoto da Sule Mummuni Barma ya aiko mana daga Nijar. Sule gare ka. Ta hanyar wani kudurin dokar da ta gabatarwa Majalisar Dokokin Ƙasa a makon jiya ne gwamnatin Faransa ta jaddada aniyar janyewa daga harkokin gudanar da takardar kudaden sefa a matsayin wani matakin sake ragama ga kasashen da ta yi wa mulkin mallaka a yankin Afirka ta yamma a shirin su na fitar da takardar kuɗin bai ɗaya wato eco. matakin da masanin tafiyar siyasar duniya mamman sani adamu ke kallonsa a matsayin wani ci gaba. ga dukkan alama dai wato yarjejeniyar nan da shugaban kasar cote d'ivoire ya bayyana ranar 21 ga watan disamba da ta shige cewar sun yi ma dangantakarsu da faransa gyaran fuska wato inda faransa ta yarda kasashen eh, mu. ba za a cilasa su aje kashi hamsin daga cikin ɗari na abubuwan da suke shigo aljihun su ba kuma eh, faransa ba za ta tilasa wato jami'anta zama cikin ofishin jagoranci na gudanar da harkokin kuɗi na kasashen nan masu amfani da sefa kenan yarjejeniyar ta samu karbuwa ko da yake gwamnati ne yi ana jira eh, majalisa ta karba to wannan muna ganin ba zai kawo matsala ba to sai dai masanin tattalin arziki dr sole abdullahi na kallon wannan al'amari ta wata fuska ta daban ba abin alheri ba ne ba saboda wa'annan kuɗi suna na a matsayin su na kuɗi na mulkin mallaka saboda abu biyu ne wanda horon shi bata yarda ba ta hudda daga cikin wannan tahiya shine wa za ya ba wannan kuɗin darajar su na su zamanto kuɗi ne intacci wa'anda ake iya amfani da su a cikin kasashen. horon shi ta ce ita ta ba su wannan garantin wa za ya zanki buga su horon shi ta ce ita ta buga su kamar yadda ake buga faransa fa da wani kuɗi ko kuma wa'annan manya-manyan kuɗi ya kamata a danganta su wannan e din saboda za a yi yana nan an danganta shi da wato euro kenan ha gani ba ta sauya zane ba sabuwar takardar kudin da ake sa fitarwa a ƙarƙashin shirin da ake ganin ba za a rasa hannun faransa a cikinsa ba wani abu ne da a fili ke fayyace alamun wata makarkashiya niyya ta horon shi ne ta karya laggon wa'annan ƙasashe na ecowas saboda kasu fuddo da kuɗi na bai ɗaya kaga an ce annan kuɗi na bai ɗaya wanda za a yi na ecowas sunan su eco ai da gangan ne ita horanshi kuma ta ba wa'annan kuɗin sabi da hudu ta ba su sunan eco. To komi ke makomar takardar kuɗin eco ta ainihi? Eco wannan da Faransa take so a yi ba wancan econ bane na ecowas. Sefa ne aka yi ma kwaskwarima ake so ya zama Eko kuma ake son sauran kasashe na afirka ta yamma musamman nigeria ghana da sauransu su zo su runguma su shiga cikin tsarin ya kasance cin moriyar faransa ne mafita dai ita ce a ci gaba da gwagwarmaya a tabbatar da wato Eko din na ecowas shine aka ayyana sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger mun gode kwarai sule To daga Nijar sai nan gida Najeriya inda batun coronavirus dai har yanzu tana ƙasa tana dabo domin 'yan arewacin Najeriya na nuna shakku akan wanzuwar cutar COVID-19. Wakilin mu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya duba mana wannan lamari ga rahoton da ya aiko mana. Kamar yadda bincike ya nuna hakin amincewa da wanzuwar cutar corona da wasu 'yan arewacin ƙasar ke yi yana da nasaba ne da irin fahimtar da suke da shi tun farkon bayyana cutar COVID-19. da ya samo asali daga kasashen ketare sannan suna alakanta masu kamuwa da cutar corona da cewa cuta ce ta masu hali kamar yadda wannan mutum ya yi bayani. An ce sai ka fita kasar waje ka dawo za ka dawo da ciwon sannan wanda ya fita kasar waje ya dawo nan kam shin ka haɗu da shi ne a ina ka haɗu da shi ina ka samu damar ganin shi gaskiya ban yadda da cewa wai daga ka zo wajen mutum ya kamu da shi kayi ya kamu da shi ba ka sa a ranka kawai Allah ne ke komai shi ke kiyaye ka akan komai. Sai dai kuma in ji cewar Malam Hadi Umar wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum in amincewa da wanzuwar cutar corona da talakawa ke yi na da nasaba ne da halin yaudara da shugabanni ke yi kuma kokari ke faɗa abin da ba zai yi ba saboda haka wannan ya kawo su shugabanni zamo ba da duba a wajen talakawansu kullum suke daukan su makaryata kuma ba za su faɗa abu na gaskiya ba saboda haka duk lokacin da gaskiya ta zo ma ba za a yi amfani da ita ba saboda rashin faɗin abin da ya zamo gaskiya sai sun komo duk abin da suka san za su iya shi za su gaya talaka yayin da suke neman kuri'a sai zaɓe su to wannan in suka koma suna cika alkawarin da suka ɗauka wajen shugabancin su to ba abin da za su kawo ba a yarda da shi ba a cutar in an ce ba a yarda da ita ba ta faru a china ta faru a america da ingila ta faru a italy dan italy ne ya kawo mana najeriya saboda haka shugabanci ne sai an gyara sannan talaka yadda da wayar da shi kansa da ake ai ba kalmar da tafi ta shugaba daɗi ba kalmar da tafi shugaba ya faɗa a ɗauke ta amma tamu ta najeriya ba za ta ɗauku ba saboda shugabannin ba sa iya cika alkawari akan abin da suka ɗauka kan su sai dai mu ce allah ya sawwaƙe amma a nata bangaren hukumomi suna iya bakin kokarin su na tabbatarwa al'umma da su amince cewa cutar corona ba karya ba ce su sabili da haka ya kyautu a rinka bin shawarar da likitoci ke faɗa don kare kai daga kamuwa da cutar covid-19 dr ladan salihu shine shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar bauchi takan kiwon lafiya da gwamnati da kuma likitoci suke darasi a kansu kullum suke tanbihi eh, musamman na wanke hannu da sabulu ko yin amfani da sanitizer ko kuma sa takunkumin iska da ake sa wa fuska da baki in kuma ka zauna ne a cikin taro wani hatishawa ko wani gagarumin tari kwayoyin cutan sukan fita ne su bazu duk waɗanda suke wajen mafi yawancinsu sai sun ɗauki wannan cutan to wannan taron ta zama kamar wato za ta tafi ne ta yi gudunmawar annobar a gidajen mutanen da suka halarci wannan taron shi sa ga mutane da dama da suka mutu a wasu jihohi ɗauka guda a haƙurta a kiyaye a bi umarnin gwamnati a kuma ji abin da jami'an kiwon lafiya suke yin tambihi wa jama'a a kai saboda mu samu mafita muna roƙon allah don rahama da ya janye mana wannan annoba abdulwahab muhammad murya amurka daga Bauchi a Najeriya. Mun gode kwarai Abdulwahab. Muri Amurka ake sauraro majiya kwakwara ta labaru masu tushe. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan. kuna jimirin sauraron mu. Har yanzu dai a batun corona virus muke inda shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje a majalisar dattawan Najeriya sanata Adamu Muhammad Bilkacuwa ya shaida wa wakiliyarmu Madina Dauda cewa suna sane da irin koken da ɗalibai 'yan Najeriya da ke kasashen waje suka yi akan kuɗin killace su idan suka dawo gida kuma tuni aka fara ɗaukan mataki ga yadda hirarsu ta kasance. Gwamnati ta ce a'a ita ba ta da wani tsari na dawo da waɗanda suke ƙasashen waje amma wanda yake so ya dawo za a iya yin shiri da jiragen sama commercial amma su za su biya kuɗinsu za su biya jiragen saman su dawo da su to akwai laifi a cikin nan tun da ke ba a ce su dawo ba dole saboda haka waɗanda suka ce za su dawo din muka tattara sunayensu da yawansu da kasan da suke sunawa ne da sauransu ake wannan shiri to an dan fara da farko waɗanda suka biya kuɗi aka dawo da su in an ce a je a killace su sai su gudu sai su ce ba za su zauna ba a su sun dawo gida za su tafi garuruwarsu to sai gwamnati ta ga cewa ah, wannan abin fa ba wai kuɗi ake so a nema a wurinsu ko kuma a wahal da su ko wani abu ba ana yi ne don a tsare yaduwar wannan annoba da suka ga haka sai suka ce to in ma za ka dawo za ka biya kuɗin to ka shirya kuɗin ajiye ka na sati biyu din nan kai za ka biya har an gaya musu naira dubu ɗari biyu da wani abu haka kashe shi za ka biya sai ka biya don in ka biya in ka gudu ma dai kai ka cutu bayan ka cutu za ka je ka yada a gidanku kuma kai asarar kuɗi to wannan ne sai suka tada kayan baya suna cewa a ba a kyauta musu ba don me za a ce su biya kuɗin dawowa kuma a ce su biya kuɗin zaman su da za su yi to wannan shine ainihin magana da ake ciki to ni ko a gani na tun da yake ba gwamnati ne ce ku dawo ba ba a ce ka dawo ba to menene na lalle lalle sai sun dawo kuma in sun dawo din ba a kisa dawo a gida ne wasu masu suka kai kansu can ba scholarship na gwamnati ba ne in sun dawo lalle suna son dawowa to ko ai dole su bi dokar abin da aka kafa na cewa duk wani wanda ya fito daga waje in ya shigo kasan nan dole a killace shi na sati biyu ya akwai kuma waɗanda suka yi tafiya zuwa kasashen waje sun sai tikitin su na tafiya da dawowa su ma wannan batun corona ya sa an dakatar da su ba su iya dawowa gida ba to su ma sai sun biya waɗannan kuɗaɗen in sun dawo? to ai wani sabon shiri ne tun da yake wannan kuɗin da suka sai tiket na tafiya da na dawowa a kan yadda ake tafiya ne wanda aka saba kuma waɗannan jiragen duk an dakatar da su ba mai tashi duk jirgin da zai da su shiga ya dawo da su na shiri ne na musamman to aikin gaba za a yi lissafi da wancan kuɗin ba wane ne zai biya kuɗin jirgin to akwai wani tallafi da aka ce ma'aikatar mai na ƙasa da kuma babban bankin najeriya cbn za su ɗau nauyin killace sun da kuma ba su abin da za su ci wannan ɗauki zai shafi ɗaliban? eto eh ya kamata don wannan shirin da cbn da wanda suka ce za su yi kawo tallafi da ministry ɗin foreign affairs suka yi kuma gaskiya ni har yanzu su foreign affairs ba su gaya mana yaya tsarin yake ba balle mu a nan senate mu sani amma dama akwai hidimar da muke yi da su famanan sakatare ma ya bugo mun ya ce zai zo akwai wasu maganganun da za mu tattauna zai briefing dina zan saka wannan ma a ciki don in san wani irin tsari suke yi da waɗannan masu ba da tallafi sanatin adamu cuwa kenan a wata hira ta musamman da ya yi da murya amurka a abuja yanzu lokaci yayi da za a saurari shirin yanayi da muhalli. sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Aisha Mu'azu ce take muku maraba a cikin shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan kuna biye da shirin yanayi a makon da ya gabata. Dr. Mahmud Muhammad, ministan yanayi a Najeriya ya koro bayanai kan irin ayyukan da hukumar take yi a fannin lafiya. To shin wasu irin ayyuka ma'aikatar yanayi take gudanarwa a fannin lafiya? Wannan ita ce tambayar da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya yi wa ministan. muna da aikatan lafiya waɗanda bayan tun fil azal da aka faro lokacin mulkin mallaka akwai wanda ake ce duba gari sun yi aiki sosai a lokacin nan kuma har a gobe suna taka rawa muna da su a nan da yawa a yanzu haka daga lokacin da wannan annoban ta barke muna da ma'aikata irin waɗannan sama da dubu bakwai wanda an watsa su a dukkan ƙananan hukumomi na ƙasar nan don su faɗakar da mutane su ilmantar da su su ba su shawarwari na yadda za su guje ma yaɗuwan wannan cuta na yadda za su yi idan yau an ce ga wani yana da alamun wannan cuta ina zai je me ya kamata a yi na yadda idan an samu wanda yake da shi ya za a yi a kauce mishi don kar mutum ya kamu ko kuma ya zamana ya taimaka wajen yada ma mutane suna nan suna wannan ilmantarwa a yanzu haka ma maganan da ake yi bayan waɗannan dubu sama da dubu bakwai ɗin kwanan nan mun horar da mutum ɗari waɗanda su kuma za su horar da mutum dubu uku da za su ƙara shiga cikin ƙasar nan don ci gaba da ilmantarwa akan ita wannan cuta muna kuma raba kayayyakin kare kai kamar su irin wannan takunkumi sinadarin wanke hannu idan ba ruwa da sabulu kuma wani babban abin alfahari shine ainihin ma'aikatar muhalli tana da wani bangare nata wanda shi kanshi yana kirkiran wannan sinadarin wanke hannun wato bangaren mu na bincike akan gandun daji sanin kowa ne itatuwa suna ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samo magunguna ko turawa da zamu ga an kawo maganin wancan maganin wannan an sa shi a kwalba simil simil da kyau da shi in ka bi diddigi za ka ga da yawa daga itatuwa aka samu waɗansu su to muna da wannan ma'aikatan saboda haka wannan ma'aikata tana taka rawa hatta wajen ƙoƙarin samo ayyuka domin dole a yanzu din da kuma an ga bayan wannan cuta wanda Allah da zamu gabayanta wajen ƙirƙirar samo ayyuka. farin dango suka sake kunno kai a yankin gabashin afirka musamman ma kenya kuma mafi muni da aka taɓa fuskanta a ƙasar ta kenya cikin shekaru saba'in masanin ilimin kimiyyar noma da yanayi daga Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi mana bayani kan tushen waɗannan farin ɗango da kuma irin haɗarin da ka iya kasancewa ga kakar damuna a yankin gabashin na Afirka musamman bisa la'akari da gargaɗin Majalisar Ɗinkin Duniya kan yiwuwar samun matsalar ƙarancin abinci a sanadiyar waɗannan farin ɗango. Eh, wannan alloba ce ta fara tun kwarin shekarar wannan ta da abin da ya taso daga wajen kasashen arabia ne kamar kasar oman da yemen da kuma saudi arabia tun 2018 ne aka samu wani ruwan sama wanda ya sabka ba shiri to daga wannan lokacin ne warin nan suka yi ka yaduwa suka yi girma kuma har lokacin da suka kai suka zamanto kamar sun kai inda za su iya su bunkasa to a lokacin nan ne an shiga dubu biyu da goma sha tara sai zamanto sun kaɗo wajen abin da shahi eh, sudan somaliya ethiopia kuma zuwa wajen ƙarshen shekara sha tara sai ga su wajen tanzania kenya uganda kwarin shekara ta da ashirin a lokacin ne suka fara Ban bankaɗowa wajajen nan eh, shi dai abin da ya kamata a sani bisa kan duka faran dango lalle fara ce wadda yake na da illa sosai ga duka wata eh, wani icce wata ciyawa saboda kaman a rana guda tana cin eh, ciyawar da ta kai yaunin jikinta kenan in ka ɗauki fara komin girmanta in ka ɗauka kenan in yaunin jikinta gram biyu ne tana cinye gram biyu a wuni guda kuma abin da za a sani shine cewa a wajajen nan da muka yi magana a kaman kenya tanzania uganda da sauransu he zamanto cewa yanzu shibka lokacin nan ne na watan eh, april da suka yi fara shibka na tunda damuna biyu gare su kuma eh, damunansu ta biyu wadda suke kama daga watan april ne to a lokacin watan february duka zuwa eh, march lokacin nan ne horon nan ta shigo wajajen kenan ka gani da akwai ɗarɗar na me zai faru inda mutane suka zo suka fara noma kuma suka yi shuka abin ya fito kenan sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kamu kenan. Sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin yanayi da muhalli idan Allah ya bamu iko. A madadin bakin namu da wakilin mu Nasiru Adamu kaya sai Julie Leathers question da ta daidaita mana sauti. Ni Aisha Ma'azu ke cewa ku huta lafiya. Ma'assalam. Kafin mu kammala shirin ga Auwal Garba ya shigo da sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. sashen jaridar namu na wannan makon ne da jaridar abin ta kasar da kulle kamaru an da farkon labarin ta ke nuna cewar yanzu dai zai yiwu manyan daraktocin kamfanikan gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru su fada gidajen kurkuku idan dai aka kammala binciken kwam da ake yi musu kasancewar gwamnatin kasar ta ba su amana gudanar da kamfaninnikar sai kuma jaridan the guardian post ta kasar kamaru ita kuma ta bayyana mana cewar ranar ɗaya ga watan yuni nan ne gwamnatin kasar ta kamaru ta sanda cewar ɗaliban ƙasar za su koma karatunsu tun da cutar ta covid-19 ta addabi ƙasar a cikin watan maris wadda yanzu haka ake ganin cewar su ne za su fara gudanar da katun nasu su ne wanda suke cikin ajin jarrabawa amma ana ganin lamarin zai iya zamantowa mai matukar wahala domin yanzu haka malaman makarantu na ƙasar jamhuriyar kamaru sun ce mujin da ba a biya musu su ba ba za su ci gaba da karantar da ɗaliban ba jaridar leju ita kuma tsokaci ta yi kan komawa ɗaliban makarantun su kasancewar cutar covid-19 da ta addabi duniya baki daya yanzu dai suna buƙatar malaman makarantun da su yi ƙoƙari na ganin cewa sun jajirce wajen karantar da ɗaliban jaridar republic ita kuma cewa ta yi kamfanin sukari na susukan da ke ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu dai yi ƙoƙari na fitar da makudan kuɗaɗe har miliyan ɗari na sifar ƙasar domin inganta harkokinsu kasancewar irin matsalar da suka samu kan cutar cutar coronavirus a faɗin ƙasar. Jaridar Le Message kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ta mana cewar wata mace wanda ke cin gwamnatin shugaba biya mai suna Charlotte Jipanda ta ce za ta maka gwamnatin biya a gaban kuliya kasancewar gwamnatin tana yi musu rashin adalci. Jaridar Kamarun Tribune kuma ta kwarmata mana cewar irin yadda gwamnatin Kamaru ta yi tsayin daka kan tantance masu fama da cutar COVID-19 a faɗin ƙasar. Za mu kammala shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Santiya an da ita ma ta yi mana waiwaye kan alkaluman lissafi na wanda suke dauke da cutar coronavirus a kasar jamhuriyar Kamaru. An ta ce yanzu dai a cikin kasar akwai mutum dubu hudu da dari takwas ne wanda yanzu haka suke dauke da cutar ta COVID-19 sai kuma wanda suka murmure daga cutar su dubu da dari takwas da sittin da biyar waɗanda kuma yanzu haka ake ganin cewa cutar cutar ta kai su lahira su 165 ne Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. A nan muka kawo ƙarshen shirin nan na musamman daga nan Abuja. A madadin dukkan ma'aikatan murya Amurka, ni Halima Abdulra'uf da na gabatar da shirin da ke cewa mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum.